radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jirin shirin da muka saba ko a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota ta shirye-shirye da suka hada da labarin wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kamo ko a shirin namu na wannan lokacin amma kafin hakan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 13 ga watan maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da 20 ga watan sha'aban na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wata wato uku ga watan maris na shekara ta 1948 yahudawan sahiyoniya masu alaka da kungiyar ta'addanci ta hagana wanda suke dauke da makamai sa kai hari a ƙauyen husainiya na palestinawa da ke arewacin yankin jalil a yayin wannan hari dai yahudawan sahayuniya sun lalata gidajen falasinawa fararen hula marasa galihu tare da kashe mutane 60 mazauna ƙauyen na husiniya a kazalika 'yan ta'addan yahudawan sun yi ta rusa gidaje a gundumar katmon da ke birnin kudus a wannan rana inda suka kashe ko jikata wasu falastinawa masu tarin yawa a wannan gunduma kisan gillar da kungiyoyin 'yan ta'adda na yahudawan sahayuniya suke yi wa al'ummar falasɗinu ya faru ne saboda yahudawan sahayuniyan sun so shirin taramtacciyar kasar isra'ila tare da mame birnin kudus bayan janyewar sojojin birtaniya daga palestino kamar yadda kuma aka shelanta kafar isra'ilan watanni biyu bayan kisan kiyashin da aka yi wa palestinawa a ƙauyen husainiya tun daga lokacin har inda take dai babu wata ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya wata ta buƙaci a gudanar da bincike akan wannan aikin ta'addanci na yahudawa da suka aikata akan fararen hular palestinawa a ƙauyen na husainiya. daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau 13 ga watan maris na shekara ta 1916 aka haifi marubuci ɗan ƙasar faransa perry gaska a birnin paris jamusawa sun kama gaska a lokacin yakin duniya na biyu ya kasance mutum ne mai son zaman lafiya da son ganin an yi adalci a cikin lamura na zamantakewar al'umma daya daga cikin muhimman ayyukan da ya yi shine rubutun sa mai suna haramcin hankali gaska ya mutu a shekara ta 1997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 masu mu sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka nake ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauka da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga mahimman kanun labaran. shugaban belarus alexander lukashenko ya fara wata ziyarar aiki a tehran shugabannin kasashen afirka na taya xi jinping murnar cigaba da kasancewa shugaban kasar sin masu bore a isra'ila na gaba da matsin lamba wa gwamnati kan yunkurin garan bawul a sha'anin shari'a to yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaba alexander lukashenko na kasar belarus ya fara wata ziyarar aiki a iran ana sa ran yayin ziyarar tasa zai gana da manyan jami'an kasar ta iran ciki har da takuransa ibrahim ra'isi a yau litinin bangarorin za su kuma tattauna kan fitoton da suka shafi kasashen biyu yankin da ma kasa da kasa iran da belarus na kuma fatan karfafa alaka a tsakaninsu ta fuskar siyasa tattalin arziki kimiyya al'adu da dai sauransu iran nan ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta ce ta cimma wata matsaya ta farko da amurka ta musayar fursunoni mun samu cimma yarjejeniya a cikin kwanakin nan kan batun musayar fursunoni a cewar amir abdullahiyan kuma idan komi ya tafi yadda ya kamata daga bangaren amurka za a aiwatar da musayar a cikin kwanaki masu zuwa in ji shi a cewarsa iran ta ɗauki batun tamakar wani lamari na jin kai wanda kan haka ne tehran da washington suka sanya hannu ba ta kai tsaye ba kan wani daftari a watan maris na bara kan batun iran dai ta sanar cewa tana shirye domin musayar fursunoni da amurka bisa wata yarjejeniya ta daban wacce ba ta da alaka da yarjejeniyar nukiliya da amurka ta fice a shekarar 2018 babban jami'in diplomasiyar na iran ya kuma bayyana cewa ana musayar sakonni tsakanin bangarorin kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. A Isra'ila dubban ɗaruruwan 'yan ƙasar din suka gudanar da zanga-zanga a mako na goma a jere kan adawa da shirin gwamnatin ƙasar na yin garan bawul a ɓangaren shari'ar ƙasar. Masu zanga-zangar na danganta matakin gwamnatin ƙasar a matsayin barazana ga demokuraɗiyya. Rahotanni daga Isra'ila sun ce mutum dubu ɗari biyar suka fito kan tituna domin gudanar da zanga-zangar wacce suka danganta da mafi tarihi a kasar shugabannin duniya na cigaba da taya si jinping murna bisa zaben da aka yi masa na cigaba da kasancewa shugaban jamhuriyar jama'ar kasar sin a sakon sa shugaban kasar algeria abdulmajid tebun ya ce a shirye yake ya hada hannu da bangaren kasar sin wajen ɗaukaka dangantakar kasashen biyu zuwa wani sabon matsayi domin cimma burka da muradun al'ummominsu shi kuwa shugaban kasar kenya william ruto cewa yi kasarsa za ta ci gaba da tabbatar da dangantaka da haɗin gwiwa ta kud da kud da kasar sin kamar da kasashen biyu suka yi bayan kulla da hulɗar diplomasiya a tsakaninsu shekaru 60 da suka gabata a nasa bangare shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya ce ƙarshen shugabancin xi jinping mai cike da hikima ƙasar sin ta samu ci gaban tattalin arziki kuma ta shiga wani sabon babi na ci gaba shi ma shugaban hukumar tarar afirka au musa fake muhammad ba a bar shi a baya ba inda ya ce nahiyar afirka za ta ci gaba da dagewa wajen karfafa haɗin gwiwar ta da ƙasar sin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh To Marilla bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa da labarin wasannin mako. labaran wasanni matasa da sauran masu shahara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saksawa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku maimakon labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu wasan shi da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kamar shiga cikin kwarar shirin amma da farko mun fara nahiyar afirka masu iya magana da yana cewa zara ba ta barin dami da ƙarshe dai tawar kwallon kafa ta ƙasar senegal ta ɗauke kofi a gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka ta yan ƙasa da shekaru ashirin bayan da tallasa ƙasar gambia a wasan ƙarshe wato final da suka buga da ci biyu da babu to madalla dan wasan tsakiya na ƙasar senegal pepe demba diop shine ɗauke takalmin zinari na fitaccen dan wasan a gasar cin kofin nahiyar afirka ta gasar shuru ashirin da kasar masa ta ɗauki bakunci shi kuma mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta kasar senegal din mai suna landin badge an bayyana sunansa a matsayin wanda ya fi iya tsaron raga a gasar kuma an ba shi lambar yabo ta zaƙaƙurin mai tsaron gida a gasar zaune kwallon kafa ta najeriya da ta halarci gasar cin kofin nahiyar afirka ta yanka shekaru ashirin har sau bakwai ta samu kyautar wadda ta fi kowa yin wasa mai kyau a gasar kwamitin kula da wasanni na hukumar kwallon kafa ta kaf a takaice ta sanar da tawagar flying eagles ta najeriya a matsayin mafi kyau a gasar da aka kammala a ranar asabar da ta gabata ya ce tawagar najeriya ta nuna kwarewa da kokari da ladabi a gasar karo na uku. najeriya da tana ɗaya daga cikin tawagar ƙwallon kafa a guda hudu za su wakilci nahiyar afirka a gasashen kofin duniya ta 'yan ƙasar shekaru ashirin da za a yi a ƙasar indonesia a nan gaba a wannan shekara ko kuma ashirin da uku da muke ciki to akan wannan ne magayaci wakilinmu a garin jos na jihar plateau umar yunus domin mana ƙarin haske game da yadda wannan gasa ta gudana ta cin kofin nahiyar afirka ta 'yan ƙasar shekaru ashirin da haihuwa ga abin da yake cewa to gasa dai ta gudana kamar yadda ƙasar masar ta karɓi bakunci kuma matasan afirka sun taka leda yadda ya kamata akwai 'yan wasa da suka nuna ƙwazo a sauran ƙasashen da ma ba su kai wannan matsayi na kusa da ƙarshe da kuma na ƙarshe ba amma dai gaskiya hankali yana kan a kasashen da suka gama na hudu domin kuwa wannan gasa ba gasa ba ce kawai eh, je kana yi ka kamar wasa ne na cancantar halartar gasar cin kofin kwallon kafa na duniya na afirka kasashen da suka gama na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu su ne za su wakilci afirka yanzu a gasar cin kofin duniya na matasa 'yan kasa da a shekaru 21 a indonesia da za a buga a bana insha allahu wato 'yan kasa da shekaru 20 kenan a ranar 20 ga watan agusta ne za a buga wasan karshe wato final a birnin sydney na a birnin sydney a gasar kwallon kafa ta mata cin kofin duniya na shekara ta 2023 kasar amurka ce ta ɗauke kofi a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata da aka yi na ƙarshe yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya inda za mu fara da ƙasar iran tawagar kurame ta gasar damben wrestling ta kasar iran ta zo ta uku a gasar zakaru ta nahiyar asiya inda ta samu lambobin yabo na zinariya guda biyu sai azurfa guda hudu sai kuma ta gulla guda uku a ranar karshe ta gasar kokowa ta greco-roman asian pacific championship da gudanar a birnin beshek na kasar kazakhstan 'yan wasan kurame na kasar iran sun samu lambobin yabo na zinariya guda biyu da azurfa hudu sai ta gulla guda uku jimillolin nau'i goma kuma su ne na uku bayan ƙasashen kyrgyzstan da kuma kazakhstan idan muka wawaya game da batun gasar premier ta kasa da ake bugawa a kasar iran kuwa za ku ji cewa ana so ta gabata sha ɗaya ga watan maris ƙungiyar kwallon kafa ta tarakto ta sha kashi a hannun misal sanjani da ci ɗaya da babu sai kuma police ita ma ta sha kashi a hannun sefahan da ci ɗaya da babu a jiya lahadi kuwa aluminium iraq ta yi kunnen doki da pekan babu ci sai kuma fadar da miskarman sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a yau litinin kuma za a buga tsakanin zubahan da nasajima zandaran sai kuma sana'ati nafta abadan za ta buga da malaban har yanzu dai sefahan ta ce ke kan gaba a saman tebur da maki 49 sai kuma fesfolis a matsayin ta biyu da maki 45 ita kuwa istiklal da maki 43 a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa ta matasa 'yan kasar shekaru 20 na yankin asiya da ake yi a ranar asabar matasan kasar iran sun lalasa takwarunsu na kasar iraki da ci ɗaya da babu sai kuma uzbekistan da australia an tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya a ranar lahadi kuma koriya ta kudu ta lalasa china da ci uku da ɗaya yanzu kuma mu da zango a nahiyar turai inda za ku ji cewa tony cross ya buga wa real madrid wasanni ɗaiɗaiɗai har guda 400 real madrid ta doke espanyol da ci uku da ɗaya da ci uku da ɗaya a wasa mako na 25 da suka buga a gasar la liga ranar asabar a santiago bernabe tsohon ɗan kwallon tawagar jamus tony cross ya buga wa real madrid wasanni guda 400 real madrid tana da wato tana mataki na biyu da tazarar maki shida tsakaninta da barcelona ta ɗaya a teburi wadda ta ziyarci atletico a nan lahadi a jiya kenan a gasar la liga kawai yanzu dai ya ɗauke champions league hudu da club world cup biyar da european super cup hudu da liga uku da kuma spanish super cups guda uku manchester united ta lashe kyautar bajinta uku a gasar premier league a watan fabrairun da ya gabata eric ten hag shine ya lashe kyautar mai horarwa da ba kamar sa a watan fabrairu wanda ya takara da antonio conte na tottenham da marco silva na fulham likitoci sun yi wa nimar tiyata cikin nasara wasu ƙwararrun likitoci a ƙasar qatar sun yi wa nimar tiyata cikin nasara a ranar da yake fama da shi wanda ya na jinya a kafar sa ta hagu in ji Faisal german ana sa ran ɗan ƙwallon tawagar brazil zai jinya zuwa ƙarshen kakar bana sai a farkon baɗi ne zai kuma taka leda to da ƙarshe gaba mai bankuna da kowar mu leƙa bundesliga na ƙasar jamus inda ku cewa moloka ta yi kunnen doki da real sociedad almeria da sevilla sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya sai kuma villarreal da real batis suma sai kuma villarreal da real batis sai kuma atletico bilbao da barcelona barcelona ce a saman tebur da maki 62 sai real madrid da maki 65 sai kuma atletico madrid da maki 44 a matsayin ta uku da maki 45 a matsayin ta uku ta masu saurare da fin daɗi karewa gan lokacin da aka haɗewa shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin sai a tarbe mu a wani makon domin jin mu ɗauke da wasu a ɗan labaran amma kafin na amma duk wanda sai maka shi kamala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na rakizu wato www.housetv1.ng a huta lafiya. Shirin labarin wasannin mako kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shin anda cikin sa mai kawo muku waƙe-waƙe daban-daban da aka yi nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gace muku Adil Nadir ne domin je irin waƙa da ta zama da fata masu gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. بچۆ مەچۆ چاوەکەم هەرزێکم پێ ئێتا بۆ هەرو خێر پێیاخوا شوهر حال شوهر برون أي خواسا مرقي وصحر تشكرون هاري كسي أي كاوي راتو أدمني كمل زيكم بيتا وتشو ما تشو تشاو كمل زيكم بيتا وغير وخير يا فاصل من الريتا وغير وخير يا فاصل من الريتا هەر من نیم سەودای عشقی تۆم لەسەر هەر من نیم سەودای عشقی تۆم لەسەر وێنەی من زۆرن وێڵن دەربەدەر وێنەی من زۆرن وێڵن دەربەدەر شەغاڵ بیشانەوەی مرزكم ديتا مچو مچو چاو كم مرزكم ديتا وهرو خير a gaishe da Adil Nadir a cikin wannan waka da ya rama da fatan masu amfana kuma ta gamsar da su. A nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma da waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to wani ne muka kawo ƙarshen jiran shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaba Alexander Lukashenko na ƙasar Belarus ya fara wata ziyarar aiki a Iran. Ana sa ran yayin ziyarar tasa zai gana da manyan jami'an ƙasar ta Iran, ciki har da takuransa Ibrahim Ra'isi a yau Litinin. Bangarorin za su kuma tattauna kan batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu, yankin da ma ƙasa da ƙasa. Iran da Belarus na kuma fatan ƙarfafa alaƙa a tsakaninsu. su. ta fuskar siyasa tattalin arziki kimiyya al'adu da dai sauransu iran nan ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta ce ta cimma wata matsaya ta farko da amurka ta musayar fursunoni mun samu cimma yarjejeniya a cikin kwanakin nan kan batun musayar fursunoni a cewar amir abdullahiyan kuma idan komi ya tafi yadda ya kamata daga bangaren amurka za a aiwatar da musayar a cikin kwanaki masu zuwa in shi to na kuma da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan da a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya